أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينسى السلام عليكم توفى إنا من من أيك الخير إنا ما سسان الله يسوسو إنا ما سسان قارن كسنتوا الله إنا ودن دكي سو سسامو غفرر زنوبي تشكرا بيو ga babbar garaɓasa da ke zuwa sau ɗaya a shekara wanda zaɓaɓɓu kaɗai ke riskarta ke ɓantattu kuma kaɗai a cikin waɗannan zaɓaɓɓun ke amfanuwa da ita wannan sabon shiri ne da zai haskaka mana hanyoyi da za mu samu amfanuwa daga wannan garaɓasa a cikin 'yan mintoci kaɗan waɗanda ba su kai biyar ba insha Allah kasuwa ta buɗe kuma ga duk abubuwan da kuke bukata kyauta ku bibiye mu don samun waɗannan darussa da ƙaitattu insha Allah يشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حد جزيل الأجر في الدنيا